Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Nan ne gidan ƴaƴan kishiya? Eh nan ne. Yawwa, to ke zo ki gaya mata ta ji da bakinki. wani ne ya yi min ciki, ya ce zai kawo kuɗin da za a zubar. Bai kawo min kuɗi ba kuma ban gan shi ba. Awwalu kuma? Eh. To gaskiya Awwalu baya nan yana a ke abokin tabbatar nan ne gidan wallahi yalla bai nan ne gidan to ki shiga ki duba idan baya nan ai uban sa yana nan kaffa ki dade Ke? Uban waye ya ce ki zo ki ɗauka min abinci kina ci? Kin ga dama tunda na ce miki ga halin da nake ciki ya kamata a kula da ni in ba haka ba wallahi akwai tashin hankali a gidan nan. Ok kin je kin yi wa yaro sharri kin ce shi ya yi miki ciki sannan kuma za ki zo ki ɗauki abincin matar ubansa kina ci ke asuwa. Ni ko sai naga kamar ke mace ce. ya kamata a ce kin tausaya min halin da nake ciki saboda kin san halin da ake shiga idan mutum ya shiga cikin irin wannan lura sai na ga ke ba haka bane ba halin da kika shiga ciki waye ya ce ki je ki yi badala ki dauko wani ya aike ki ni wannan cikin gaya miki kuɗi ma zan iya biya a yi mini shi abinda na dade ina nema ban samu ba barantana ke da kika je kika shashancin ki kika samu kin ga ki yi waje maza maza ki fice ki bar mana gida ki yi waje to tsiya ki jin faɗa miki wallahi sai na ɗauke mataki kuma kece zaki shiga ciki saboda kece uwarsa aikin banza kawai dan zuburburare dan zuburburare kada kai nisa kan kai nisa yanzu za a yi abin da <laughs> ina zuwa ina zuwa yan mata turo ki akai ko aiko ki akai ko ke kika kawo kanki a'a ni na kawo kaina boka wani taimako nake so kai min dan Allah kaga wani yaro ne muke yin soyayyar shi saboda ya ga bani da iyaye shine ya da ni ya min ciki kuma karshe ya ce ba zai aure ni ba ni kuma shine nake so in auri mahaifinsa da cikin a jikina ta muka kai ba ma cire ciki ba ma cirewa sai dai mu sa a yi. a'a ni fa ba cewa ne a cire min cikin ba cewa ne ina so zan auri mahaifinsa da cikin a jikina aw hmm. <laughs> wannan abu ne mai sauƙi? mun daidan gurinmu ne yanzu ne kamar tirakaya kaya na gama hakkin tare sai dai matsala ɗaya an katange ki an shanta geki an kare ki shi sa ba lallai ki shiga da wuri ba boka duk abin da zai hana ni shiga da ya kamata ka taimake ni koma menene zan iya yi domin na gana cin na don Allah <laughs> yadda aiki to zai kammala sai an kara miki karfi a cikin jikinki don haka yanzu kin ga bukkar eh. ta shige shiga hargo ga ta nan ɗan zuburburare ga ta nan ga ta nan ga ta nan shigo ku take ku buɗa ku buɗa ku buɗa hargo buɗa za ka ga iya shiri in ka san wata ai baka san wata ba ina nan tsaye kofar gidan nan koma ma waye zai fito da gidan ya same ni ina nan tsaye kofar Dan mata, yarinya. Na. Ya na ganki kofar gida da kuma kamar kina sambatu. Um, wallahi magana ce da ni mai tsawo nake so za mu yi idan kana da lokaci labari na mai tsawo ne. Da ni? Eh. Kai, na ga alamun fa yarinyar nan fa ne ma take kawai sai ta sani a wala fa. To an ce da lafiya ba zai ka miki ba. Mm, ba komai lafiya kalau. A to alhamdulillah, alhamdulillah to mu shiga ciki. Eh, mu shiga ciki. Eh. Shiga ciki, mu shiga ciki.